Assalamu alaikum sunana Fatima Abdullahi kani ina magana akan 'yan uwana mata da maza ku ringa rage irin abubuwan da kuke yi a ce mace ba ta da abun yi sai dai gasa ta ringa gasa da 'yan uwarta mace in ta ga wannan ta yabu ta ce ita ma dole dole sai ta yi wannan abu kuma wannan abun da take so zai kai ta ga halaka abu biyu ne zai kai ta ga halaka ko ta yi sata ko ta bi maza to shi ne abin da za ta yi saboda haka bai da kyau ku ringa gasa da yan uwanku mata ku zauna kuna habaici da su kuna zage-zage wasu abubuwan da bai kamata ba mutuncin ya mace ba ne ba gasa ya kamata ki ba idan kika ga yan uwarki ta gasa kokari zaki idan ita ta siya ko ke ki kokari ki aure ba wai ki ringa ganin abun da wata ta yi ki ce ke zaki babban gasan da zaki ki kokari ki aure ki rike mutuncin kanki ki san me kike ba wai ki ringa yawo a gari ki ga wannan ta abu ki ce ke ma lalle sai kin iri shi kuma kamin ki iri shi dole sai kin je kin iskanci kin bi maza kuma dole sai sun lalata ki kamin ki sa ku kuma maza ku ringa jin tsoron Allah ku ma maza ku ji tsoron Allah ku ringa yin abu saboda Allah ba wai sai ku ɗauka abu kuna ba wa mace sai kun kwanta da ita tukun ku ba ta kyautan abu wannan kuɗin da ku ɗauka ku bai da wani albarka saboda me ya nuna zina kai da ita ka biya ta saboda ka kwanta da ita bai da kyau kuna irin wa'innan abubuwa ku ringa gyara ku musulmai ne kuma kun san gaskiya kun san abubuwan da kuke babu kyau amma kuna taka sani kuna aikata irin abubuwan da ba shi da kyau ku ji tsoron Allah ni Fatima Abdullahi nake muku faɗa akan haka